الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان أن على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي مقارنة بإشرينية أول وقت الحاكم عليكم amma ina ne aka tashi ni na shakka darasi na nawa za mu yi na shida za a yi a shida za a kawo matsala ke hawa na bakwai za a yi na za a tashi. na za mu tashi wadan mashi tabahu rabu hudin makarini nan za a tashi ci gaba da karatun mana ishiri ne a yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai kuma za mu tashi wajen mai shaba haka ne mun yi faɗi? a ina za a tashi haka ne ina ganin an yi wannan taba yadda ba ya yi alayin nasara wannan dole ya faɗi aka ba a nazari mun yi maganar shabba sada mun yi na mun yi shi ba? to wani za mu tashi walan mai shababu ba ku dinga yi nazari yawa wannan ake gane yanzu sai kasa gane yadda za a tashi ah. Ah, za mu tashi shafi na sha uku a nawa wadan majtabahu rabbuhu lil makarimi fa hana ladayhi ummahatul azaim wa ma aqabathu fihi dawmatul aini bana qubbat al islam fawqa da'aini min al khamd fi afyaiha al ajm wal hur al udm wal hur nisan da kawai shi ta wadan majtabahu rabbuhu al fazabiyati wadan majtabahu yayin da ta ya zaɓe shi ishtabahu ya ni ikhtarahu wasafahu An ce abun nan almujtaba da almustafa da almuhtar duk ma'anar sa ne abun zaɓi kenan washtabahum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ishtabahum yani ikhtarahu walamma ishtabahu rabbuhu yayin da ubangiji ta'ala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil makarimi da kyawawan dabi'u domin ya ce wa innaka la ala khulqin azim wala yana da ɗabi'u masu girma to fa hanan ladai ummahatul azaim asalin manya-manyan abubuwa fa da dai sai suka saukaka a gare shi sai ke ganin su kanana wato da Allah ta'ala ya zaɓe shi ya shi manya-manyan ɗabi'u har ya jinjina masa ya ce wa innaka la ala khulqin tana kan tabi'u masu girma kuma an tambaya Aisha radiyallahu mene menene tabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kana kullu Qur'an tabi'u al-Qur'ani to saboda waɗannan tabi'un da yake dauke da su manya manya abubuwa sai su zama kananan abu ne wato shi jarumi ne yana da sadaukantaka yana kyauta yana da haƙuri in kana da waɗannan abubuwa guda uku ma kawai to manya manya abubuwa za su zama maka ƙanana a ce kai mai haƙuri ne kuma kai jarumi ne mara tsoro sannan kuma kai mai kyauta ne komai girma abu kai ka dinga ganin sa karami ne to za ka fahanar da dai ummahatul Umma, ummahatu su ne iyayen manya-manya abubuwa mana asalin manya-manya abubuwa fahanar da dai sai suka zama masu sauki a gare shi suka zama ba komai ba a wani suna cewa wata tsoro fi ainihin abin da wata tsoro fi ainihin azimin azali وتذكر وتعظم في عين الصغير شغالها وتذكر في عين العظيم الأضائم wato idan mutum karami ne ƙanana abubuwa masu zame mata mai manya idan babba ne kuwa manya-manya abubuwa masu zame mata mai ƙanana ko da haka idan mutum yana da makarimul akhlaq yana da himma to karamin abu sai zame masa ba kawai bane ai babban abu sai zame masa mai karami amma in baka da himma kuma to na abubuwa ma za su zame maka wato aiki manya ko za ka sai ka gaba za ka iya kuwa wannan shi ne al'ajazun nas da ake cewa abin nan al'ashiruru bin kusu ka dinga jin ba za ka iya abuwa ba za ka iya abuwa to wannan aibi ne a rayuwa babu babu inda za ka je to za ka kamata a ce mutum yana da him da gidan na sa'aba au udrikal muna wa maqadatil a'malu illa li وما الأبن وما الصعب إلا ما يراه الفتى وما القال إلا ما يراه الفتى سهلا وما الصعب إلا ما صعبه الفتى وما القال إلا ما يراه fata سهلا abu mai wahala wanda ka ɗauke shi mai wahala mai sauƙi kuma wanda kake ganin sa mai sauƙi sai ta zama ka to shi manzala ta kuma da ya zama yana da ainihin manya-manyan ɗabi'u to manya-manyan abubuwa mata suka zama masu sauƙi a wurin sa wa ma aka kofi ke guda ne بنا قبة الإسلام فوق دعائم من القلب في أفيائها الأذن والقرب وما أخذته لومة لائم وتزرجم من زرجي وما أخذته بكام مزالة كما وفيه إذا لا يدون الأمل وتزن زي بطن الأمر بعد ورد زرجين من زرجي كما إن الله يشتري في فلتا عبيد ولا يخافون في الله لومة لائم لا يخافون في الله لومة لائم بعد ورد زرجين إن دي أبونا الله to su ji zargi ba su tsoron zargin mai zargi ba to in kana da himma kuma abin da kake yi mai kyau ne ba za ka ji tsoron zargin mai zargi ba za ka ci gaba da yi to haka maza Allah ta a cikin sha'aninsa da al'amarinsa zargin mai zargi baya masa barazana shi ne ma'anan baya kama shi yace bana kubbatar islami ya gina kubba na musulunci fauka da a'imi a saman ginshikai wato kubba shine kaman don kenan ko irin na masallaci boto da ake babban na ko ina kana hango shi wato ɗaki dogo wanda ko ina ana hango shi to mazal kuma ya gina wato kubba na musulunci irin wannan ɗakin wanda yake fauka da ahimi wanda suke saman wato ginshikai ginshikan kuma shi ne tauhidi kalla azumi ai zakka azumi aikin hajji sai wani talatin buniyar islamu على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان wato an gina musulunci a kan abubuwa guda biyar tauhidi da sallah da zakka da aikin haji da azumi wannan hadisin sai da ya ambaci aikin haji ya faɗi azumi amma dai azumi yana gaba da aikin haji kuma da ya zo hadisin jibril wannan hadisin abdullahi da umar abin ba. to wannan abubuwa guda biyar su ne musulunci su ne ginshikin kuma wato ainihin musulunci to ana da yake bana kubbatan islami wanda yake da irin nawa zai ga a can sama an sa masa kawaidul islami to ba ba shi ne fassaran ba ba kubba ba ba ginshikai ake nufi ba da'a'in dinta su ne kawai su ne ginshikin to amma ginshikin su suke yin kubba su suke yin wannan boton ɗakin sai sun haɗu ne su ne musulunci gaba ɗayansu in ma'anan ake nufi haka ne amma ba fassarar kubba ba ba fassara ba ko da ka fassarar hadisin buniyar islamu ala kalfin yake da wahala ko bai da wahala yana da wahala mafi yawancin kuna na kan ba ku fassara shi da yi buniyar islamu ala kalfin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shine shahadati Allah ila illallah, zuwa karshe tauhidi sallah azumi zakka an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan ga wasu abubuwa guda biyar sai aka zo aka gina musulunci a su to me musulunci na'am me musulunci zo yanzu idan kai gini shige guda biyar ka tsoro wani abu ka kaga wannan abin da ka tsoron daban ne so kuma me ginin da kayin kuma daban ne to an ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai ka faɗi rukunin musulunci na biyar to musulunci an gina shi akan su to me musulunci su kuma yana abu guda biyar ne me su kenan su ba musulunci bane abin da ka ginan shi ne musulunci to me ka gina in an tambaye ta me za ka ce ba amsa to su za su rika musulunci to me musulunci ba su ne musulunci ba kenan ko sai ka gaya mana me musulunci to tunda su za su rike <laughs> za ka gina in kai filoli ka abun nan aka zuba rufi a sama ko rumfa ka ga rumfan da wani filoli da to in ka ce su suke rike musulunci to me musulunci kenan tauhidin ba musulunci mane kenan sallah ba musulunci bane azumi ba musulunci bane su sun rike musulunci ne na ina eh, duk wannan bayani na nada zumi da su aka gina musulunci to me fasaran hadisi da islamu ala hasan an gina musulunci da abubuwa guda biyar karkace akan abubuwa guda biyar buniyar islamu ala hasan yani buniyar islamu bi hamsin saboda hurufun jarri ta tanawa harufan jara ana daukan wani a sa a mahallin wani so da ka an gina musulunci da abubuwa guda biyar ba a kan abubuwa guda biyar wannan rukunin musulunci su ne ne su ne musulunci su ne an ka haɗa su suka zama ainihin musulunci so da haka musulunci an gina shi da abubuwa guda biyar so da haka kubbatul islamin su ne innan arkanul islami ko kawaidul islam wa'annan abubuwa guda guda biyar so da haka ba'un tana zuwa da mahallin ala ala kuma tana zuwa a mahallin ba'un la bannahu fi juzu'in nasari ai ala ake bi ala juzu'in nasari in ka ce marartu bihi me kenan na wuce shi marartu alaihi ba shi ma na wuce shi sai kuka ce bihi ko alaihi duk dai ne marartu bi zaidin ko marartu ala zaidin ba sai wurin ba ana iya sa ala wurin ala ana iya sa ba buniyar islamu ala samsin yani duniyar islamu bi khamsi abubuwa guda biyar aka hada aka gina musulunci da su shi na usulin musulunci min al-khamsi daga abubuwa guda biyar sune da ayyukan islami ke tauhidi sallah zakka azumi aikin hajji yace fi aqya'iha al-ajm al-ujum wanda ba larabawa ba wal qurbu da larabawa fi aqya'iha suna cikin inuwanta wato inuwan me wannan kubba ta musulunci wato afya'u jam'u fai'in alfai'u ne inuwa afya'u kuma inuwoyi kenan yana da jam'i da hausa inuwoyi so da haka kenan da laraba da wanda ba laraba ba suna cikin wannan inuwa na musulunci al'ujun ko al'ajam ko al'ajin duk ma'anar su ɗaya wato ainihin waɗanda ba laraba ba kawai da farare da baƙaƙe duka hatta turawa sun shiga cikin wannan su ne da wata ake ce musu bai bayi wato waɗanda ba ba larabawa ba su ne ajam to al'urbu kuma su ne larabawa da kabilunsu daban-daban suna da kabilu da yawa dukkaninsu larabawa ne to daga larabe da wanda ba ba larabe ba ya shiga cikin wannan addini don mazala kuma an aiko shi zuwa ga mutane ne gaba daya ya yi wa nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa ka fatal linnasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk wannan suna nuna maza sama manzon laraba da wa'inda ba ba larabawa ba shi ta ce da addini yana kurayya lana lahu haula'i sai nuna irin su salman al-farisi da aka ce wa akharuna minhum lamma yalhaqu bi ba a faɗi Laraba da su imai da maza sama da addini da aka ce da wasu mutane da ma sai aka tambaye shi su waye ita yi wannan mutane su ne irin su salman al-farisi ba ba ne mutumin faris ne ba farisi ne yace musulunci da zai kai turayya da sai an samu wasu daga cikin waɗanda ba laraba ba sun hau sun ɗauko shi kuma yanzu in ka lura yadda baƙaƙe ko waɗanda ba laraba ba suke rike da musulunci kamar ma sun fi laraba da laraba ne dai kawai kasar kaza da kaza kuma ƙasashen laraba da ake riko da addini su ne ƴan kaɗan waɗanda turawa suka lalata su wasa da addini a cikin laraba su suka fi yawa da dai baka yawo ƙasashen ma bana hafa haɗa al’aina min hama alhima karimun mata’ila yi sama idan ta ma kala’ifuhu an damin al’aifi izhama ba warifuhu ta hajjil kulu ba min al’ama fala’ila sun tufsha wa kan an jihar ya ce bana ha maza’ala ya gina ƙubba ta musulunci fahaɗa ya kewaye zafin gaba ɗaya min ha wato da wannan ƙubba ɗin ma alhima wato tare da kariya wato ya gina wannan ɗaki na musulunci ya kiyaye zatin musulunci gaba ɗaya tare da ba shi ainihin kariya wato Allah ta'ala ya shir'anta musulunci kuma ya yaɗa shi kuma musulunci har abada ba za a ce ya zama tarihi babu babu labarin ba wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi walau karaha mushrikun Allah ta'ala ya cika addinin ka karimin masa'i magana ta kuma mai darajar ayyuka ne almasa'i a nan al'af'al ake nufi ayyuka daga ta'ani ko wa an laisa lil insani illa ma sa'a illa ma amila ba wai sa'a na tafiya bane mutum ba da wani abu sai abun da ya aikata ba za ba shi lada wasu abun da ya aikata to kaga a ta'ayu ana nufin me al'amal Allah ta ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne to ta'ayu a nan aiki ake nufi al-masa'i jam'u sa'ayi ne to da haka maganar da kuma ayyukansa dukkanin su masu kyau ne sai sa ubangiji ta lati da karka na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ai ai ai koyi da shi afalu za ha fahi bi shari'a jami'uha mardiyatun fadiha dukkanin ayyukansa kayatattu ne kuma Allah ya yarda da su kuma da yi ba a gasa da manzala ta kuma wajen ayyuka idan sama idan ya danganta zuwa ga aikin ba kai kai ba kai ta kai aiki irin ne yake qiyamul mulle har kawabuwansa su kumbura su kama fashewa akwai wanda kaje a tarihi cikin magabata yana mulle layl har kafan su fashe to ba a gasa da shi wajen imani ne wanda yake azumi bi ya yi kwana uku bai ci abinci ba shi an halatta masa kuma kai ba ka iya yi daga buɗe baki a zo abin nan ya yi safur a zo buɗe baki bai zai yi ba safur bai zai yi ba washe gari ya yi buɗe baki bai zai yi ba ya sake dawa safur bai ba buɗe baki a haka har ya wuce kwana uku ma don sahabbai sun taɓa bugawa da shi yace kada ku yi suka ce za su yace to mu buga mu gani aka yi kwana ɗaya aka yi daga na uku kawai suka kaka shi kuma ya ci gaba yace a bara ku iya ba saboda ni ana ciyar da ni ana shayar da ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni ku ko ba ba haka ba ne amma nan ma akwai iskali mana suka ce Allah yana ciyar da shi na shayar da shi ba azumi kenan ko to me yake kenan ma'ana gana wanda yake da ubangiji subhanahu wataala ya dauke masa tunanin ci da sha kwata-kwata shi ka ba zai ji kishiwa ba zai ji nima yanzu kai ma akwai wani abu da ka shiga da shi sha maka gaba sai ka wuni baka ci abinci ba baka damu ba Kan ka ankara ma lokacin cin abincin ka ya shige to shi yadda yake ganawa da Allah ta'ala yana mantar da shi ci da sha to kai kuma matsayinka bai kai bai kai wannan ba ka dinga damuwa kenan lokacin buɗe baki ba kai ba lokacin sahur yanzu mutum ya yi azumi bai sahur ba ma wannan damuwan bai sahur din ba shi ne yake damun sa ba yunwan ba ni ban yi sahur ba Wannan ji aka na tashi da azumi shi kenan sai yunwa ce da damun sa da kishi da zai mance da wannan duk ɗaya ne don azumi wani lokacin da hantsi bayan ka yi sahur da hantsi sai ka ji yunwa amma daga baya kuma zo a zarawa ba sai ka ji yunwa ta tafi to a sai kake tunanin abun har ya yana bi yana damun ka manzala ta zuwa ina ke da lokacin wannan yana ganawa da ubangiji ta ala ya ce da dabi'un manzo Allah ta kuma anda su suka fi kyauta min al-gaifi daga girgije ilhama yayin da yake zubar da ruwa wato manzo zuwa ya ji ruwan sama kyauta sai sai kana ajwaja min rihin wasara ya fi iska kyauta ya ji ruwan sama ma kyauta ruwan abin da kyauta sai na ga mai kowa da kowa bawarin kuhu haskensa ko ka ce walƙiyoyinsa in walƙiya tana da jam'i walƙiyoyinsa ana nufin dalilansa masu haske dalilai ake nufi ta hajjil ƙuluba suna shirya da zukata minal ama daga makanta wato in ka samu dalilai daga wajen maza sama yanzu nan za ka samu shirya makanta zuciyarka zai kauce ka zama mai basira sai ka gane ainihin wato addini an siffanta dalilan da walƙiya saboda hasken su kawai eh, an ra'ayu daidun wal hadithu na hawa haka imam ahmad ya ce addinin nabi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بادغة لها أنوار رأي دبوني حديثا ما زال كما كما حسين yini ne suna haskaka wato ainihin shirya in kana son shirya daga makanta daga makanta ta jahilci da tabata to ka bi hadisin manzon Allah فلا نواك بسنة صاحبي قال الله تعالى يتي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أنا أشير وإذ واقع تفرق من إليش يتي فلا قلة باب وتا إلا تخشى لأكيطه وتؤتحن دليل ما ذات باب إلا بلا كجد أروريش إلا زياره بلا كجد أروريش بدليل إذا كما قطعت باب وانا شيني ما ننباع إلا أقل إلا شيني ريش إلا فيها أنا ما أعرف yace babu wani illa da ake tsoro kuma in dai ka bi sunan mazala su kuma to ba za ka ji tsoron wata rashin lafiya ko wani illa a addinin ka ba ita wa kada an jaha tibbu hakika magani yi amfani magani shine sunan mazala su kuma da dalilan magani ya yi amfani sau da haka in kai ɓacece ne ma idan ka bi sunna din ka zama kana kan wato ainihin shirya yace a tafsiru am basira ta kal ta jaya rasulillahi ahmada fawqa إذا شيء منه الخير لم ينأ عن إذا بديع التجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وقف ولا عهد إذا أتبصر شن كان غني أم غطى بصيرتك القضاء أم القضاء أو كما كنت غطى يا رفي بصيرتك بصيرك شن إذا كبير أو كما كنت ta rufe ganinka ba ka gani darajar masu Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa sai ce ta ja ya rasulullahi rasulillahi ai dabi'un manzo Allah ta kuma ahmada shine annabi Muhammadin fauka za sun wuce ma yanda muke fara wato kama da wannan dan bara mu iya ta baki kanin bi sa kaza da kaza da kaza duk abin da muke faɗan nan misali ne muke ji fazadi ko da ka gara ka bude idon ka ka gani ko dai kwansa ta rufe maka ido Alkazaji ne ne shine kwansa ya zo a hadisi yara ahdukum al-qadha fi aynihi wa yanqa juz'an idza idza yara yara ahdukum al-qadha fi ayni akhihi wa yanqa juz'an min ayni to sai na ganin kwansa idon dan uwansa sai manta wani bangare a ainihin idon ka kai ma idon ka da kwansa amma baka ganin naka kana ganin na dan uwanka ne kenan karin magana ne wato wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani kai kana bunne dai kukan ka kana hango na me na wani ba shi ce laifin tudu ne sai ka taki na ka in kawo sama sai ka hango na wani za ka mata ka dinga kula da ainihin laifuffukan da kuka da matsaloli dai iza shi Aminu khairu in an nufi alkhairi da mazala da kuma shi ne ma'ana shi a daga sha'ani wato abin da ne wani ne da majhul kuma ka ce kila ne ma'ana kila an ji ko an yi baccin kai kailula nima an yi bacci to haka nan shi'a an so wato idan aka so mata alkhairi lam yan'a ba dai nisanta ba wato idan an nufi manzala ta sama da alkhairi ana son yayi alkhairi lan yan'a baya ne santa yake an iza daga idan an nufi alkhairin aure ko fahimci wannan karatu Iza shi aminhu alkhairu idan an nufi alkhairi daga wurin manzala ta sama aka nemi kyauta a wurinsa lam a ai lam yartari ba dai nisanta ba annabi shine nisa an daga iza idan an nufi alkhairin aure in an zo an nemi kyauta shi baya baya gudu baya goyo baya da talakawa ka zo ya baka har abun hannun sai kare idan ka sake zuwa ya baka hakuri in babu ke, wallahi babu da ina da shi ba zan hana ka ba amma ka je ka dawo in ka dawo kuma akwai sai sake baka haka haka ainihin yake yi to shi manzon sama ba irin sauran mutane bane masu kosawa in ana roƙo ka an na fa'a daidai وعدنا فعدتم ومن يسعد فتعالى يوما سيسأل in yau ka tambaya gobe ka tambaya za a kota da kai to ba kawai zai dinga baka sai dai in abin ya tsare ya ce maka ya tsare amma ka dawo ran kaza ko da a samu in an samu kuma sai ya baka sai sa ba wanda ya kama za su ma kyauta wane ne a yanzu yake iya ba da dukiyarsa har ta kare ta kam sai dai in ba da shi talaka zai iya yi da ba ka da kuɗi da wuce ɗan dubu ɗaya a jihun ka ba mu sai zuwa ya ka miƙa masa ba kawai ka yi shahada ko ba haka bane amma mai kuɗi wanda yake da miliyon talatin ya sama rai zai ɗau sa gaba ɗaya baka a ina ka taɓa gani ni dai ban taɓa gani ba mutum ya ɗauki sa gaba ɗaya ce gashi kawai ni na tawakkali ga Allah sai dai abubakar ya taɓa yi ya ba ta dukkan abin da ya mallaka gaba ɗaya lokacin yakin buka amma talaka tun da za a ba da shi zai iya ba rawa ko dubu goma ne da kai za ka iya ba rawa gaba ɗaya kawai ka kama neman aro kana rayuwa kana tsammanin za ka kama na cin gobe dan abu dukiya ka ba ta wuce na cin abinci ba amma in dai mutum yana da shi ba zai iya bayarwa duka ba kuma za kuma yana da mai yawa kuma zai ba. bari ustajaya mai kayataccen ɗabi'u astajaya jam'u tajiyyati ustajiya hiya al-khaliqa wa iya al-tabi'a wato ɗabi'a kenan kuma za kuma mai kayataccen dabi'u ne fa huwa bazdun shi manzon Allah kyauta ne wala ara babu ba. da aka ce shi kyauta ne mana shi mai kyauta ne har an mai da shi ma ne kyautan gaba daya eh me yau ce huwa bazilu mai bayarwa aka ce bazlun shine ma kyautan gaba dayan ta kawai to manzon kuma mai kyauta ne wala aza kuma ba zai cutar da kai wato ba zai gaggaya maka bakakin mangano kafin ya baka kyauta ba bayan ya baka kuma ba zai gaya maka bakakin mangano ba zai ba kare ba in ya baka cikin mutuntawa ya karrama ka kuma ya baka kyauta kyauta da tafi kowanne mutunci ke amma sai an walakanta ka a baka ko an baka ma dai ka karkanta to shi maza su ma yana bayarwa ba tare da cutarwa wa mannun maza su ma mai kyauta ne wala mannun ya gori haka kalmar duka ɗaya ne amma fassara su daban daban mannun yana zuwa da ma'anan kyauta mannun yana zuwa da ma'anan mai gori ya mun nuna alaika an abdamu kulla ta munnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an ku lil iman ina baka gori cewa wai sun musulunta sai kar ku gori Allah shine kamata ya muku gori shi shi yadda ku zuwa ga addini laraba kauye ake magana an so da haka almannu ina zuwa da ma'anan baiwa ina zuwa da ma'anan kyauta wani mawaƙi ya ce abun nan almuni imuna wa ma mannu ala ahadin yawmal ada'i wa law mannu da ma manu masu yin kyauta ba su yi wa kowa gori ba ranar da suka gane kuma da za su yi gori ma da ba su yi karya ba almannu kyauta almannu gori almainu kuma karya shine ma'anan wa mamanu amma mannu sun yi kyauta mannu sun yi gori manu kuma sun yi mai karya almainu shine mai ne karya ce wa safkun manzala ta sama mai dauke kai ne yi afuwa an masa abu wala a kabu kuma babu zai Kasan shi ɗan adam wani lokacin ko zai haƙurin ya yace kuma sai ya bambami an masa abu ya yi magana ya damu ya nuna hayi kaza yi kaza sannan sai abuwa to shi kuma zai kuma sai maka abuwa ba tare da mai ba ya maka faɗa ba ba zargi tukun ya zai ma ce yi kaza kawai shi kenan ya maka abuwa ba. shi yasa sauta suka ce haƙuri sai ma'aiki to a safku shi ne kau da kai a yi maka abu kaman ma ka ɗauki kaman ma ba a yi ba akwai kuma alhilmu shine juriya eh ka san an yin an san ka sani sai kuma ka jure baka dau mataki kawai ba akwai kuma asabu hakuri shi kuma bayan ka yi magana amma sai kai hakuri ba za ka rama ba ka ko ne yana da me yana da mahalli to asabu nan shine kauda kai ka fara fasfa anhu wa qul salam in sun yi abu ka kauda kai haka akwai manzala kamar tun a zamanin makka na sahabbai to manzala kama yana da me wannan qul afwa wa amul bil urf wa arif an jahil to shi sai kau da kai ba tare da ainihin ya zarge ka ba ba shine wannan Aisha ta ce ma daraba mar'atuhu qat wala khadimu mazala bai taɓa dukan mai matsayi hima ba ko bawan sau bai taɓa dukan mata ka batun ne shi sannan ana zuma da ya ce yayi manzala ta kuma hidima shekara goma bai taɓa ce mini wani abu da na yace don me yasa kai ba ko wani abu da ban yi ba me yace mini don me yasa ba kai ba sai dai ce lau fa'al kaza da kana kaza da ka yi kaza da ya ce ai da kaza kai da ya ce baya baya masa faɗa amma ana fashi ana zuwa malikin daban yake ko a yanzu ka ce kana da yaro ba ka masa faɗa ya fi lalace kaga shi ma yana nuna darajar ana zuwa malikin yadda baya yin abu ma da za a yi fushi ai manzo Allah kuma yana fushi an keta alfurman ubangiji subhanahu wataala sai dai ba fushi don kansa ta ga ana zuwa mali ladabinsa sa ne ya sa haka har bai zai abu ba ma da basiransa ya san me manzo Allah yake so me manzo Allah baya so kuma yake yi amma irin yaran yanzu ka ce ba za ta wa yaro faɗa ba sai lalace tarbiyyarsa sai ta lalace za ka zo ne yanzu sai an haɗa da mai da bulala ma wani lokacin ko eh, an da sai an haɗa da bulala <laughs> amma wani yana iya ganewa ko ba haɗa ba wa obin isharati yafhamu alladhi mai wayo mai hankali yana iya ganewa idan ka masa idan ka masa nuni eh. Eh, wani yana cewa wallau mu lil hurri abin nan wallon walil hurri abin nan rabi'un wal abdullahi yurbi hu ila al-asah na manta ba ta kalma a cikin bai wallon walil hurri hurri muqimun rabi'un wal abdullahi yurbi hu ila al-asah wato shi zargi gada wato mutum mai mai mai kima to in ka zarge shi me yasa yi abu kaza to wannan zargin zai iya hana shi wannan abu to amma bawa kuma sai ka hada da sanda kafin ya je kaga marar wayo kenan sai an hada masa da duka sai ya ce muhammadu muhammadu nil ahada makalan wa hujjata mubinu al-huda ne salihin ma hajjatan wa azdaqu man yamshi ala al-ardi bihi qutma silku an-nabiyyun bahjatan lahu al-qurb min wara wa lahu muhammadun al-ahada muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-ahada shine mafi shiriyan makalan magana inda ya faɗi magana to magana ce ta shirya magana ce ta gaskiya wa ma an anil hau in huwa illa wahyu wa hujjatan da kuma wajen dalili hujjatan burhanan dalilan duk ma'ana hujja wanda hakan ya kawo hujja hujjan nan lallai daidai take mubinul huda shine mai bayyanar da shirya lissalikina ga masu shiga mahajjatan tafarki wato masu shiga tafarkin musulunci Allah yana bayyana musu da hanya shirya ne wa khairul hadai wa khairal hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wata shirya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai nufin shiga mahaddatan hanya ta musulunci to kuma manzon kuma shi yake bayyana da wannan shirya ba ka kan kafin shiryarsa to ba ka kan addini shi ma mahajjatan hanya ake nufi mahajjatan tariqatan sabilan da sauransu darban wa abdaku man yamshi ne mafi gaskiyan duk wanda yake tafiya alal arbi akan ƙasa lahjatan wajen magana an ce lahja asalinsa harshe ne amma maganan ake lahja kamar yare ana ce masa lahja to da haka babu wani mai gaskiyar magana irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to magana ta gaskiya ne sai sa wani tabi ya sifanta da as-sadiqu al-masduq as-sadiqu mai gaskiya ko المزلوبها <laughs> هنا طلاقه بلا من قبل كانت قصته يعني من قبل المصدق المصدق شنو من قبل كانت المصدق هو وانا هكا قبل كانت تو المزلوب هو نعم أبو قبل كانت نعم mai yin gaskiya shine al-sadiqu kenan shine mai yin gaskiya jamil jamil wanda ake gaya wa gaskiya wato wanda ake bashi labari na gaskiya menene labarin da ake bashi ba wahayi ba ne? Yau wanda zai faɗa wa ma yanzu wani hawa in wa illa ba shi shine ba nan as-sadiqu al-mazdub al sadiqu mai gaskiya al-mazdub wanda ake ba labarin gaskiya domin labarin daga sama suke zuwa wato ba wai abun gaskanta wai wasu sun karyata shi musulmai ne suka gaskanta shi amma duk labarin da yake faɗa gaskiya ne kuma shi ma labarin ba shi ake yi shi ne ma'anar almazduq wanda ake ba shi labari na gaskiya ku ta larabci bihi khutimat silku nabiyuna bahjatan bihi da shi ne khutimat silku aka cika zuri annabiyina na annabawa bahjatan wato wajen kyau bihi kutima silkun nabiyuna bahjatan wannan ya kamata ya zama nabiyuna ne wato amma kuma badali eh in ba haka wanda zai bada ma'ana ba da da ba ma'arifa sai zama bihi kutima kutima silkun nabiyina to kuma baitin zai karye saboda haka bihi da shine kutima silku aka cika zuri annabiyuna wato na annabawa bahjatan wajen kyau annabawa me zuri ne tukuna ko ku sani ma wato zuri shine kaman tsakiya kaman jerin abu a jera abu kaman tsakiya da sarka da tarbi to kaga annabawan a jere suke tafiya shine a silku kenan kaman wani zare wanda aka sa masa wani abu to wannan annabin ya zo wannan ya zo wannan ya zo to tarbin bai cika ba ko tsakiyar ba ta cika ba tun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan zurin annabawa ya cika wato jerin su ya cika kenan adadin su ya cika yasa maza sama ya zama khatamun nabiyyi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kana kin ne ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khatama annabiyyin wato cikamakin annaba ne daga shi babu wani annabi yace da za a yi wani annabi bayana da ya zama umar da nabiya ba a ba'di sai dai ba annabi bayana yace lahul qurbu kusanci na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa min dunil wara ba abun nan min dunil wara wato daga koma bayan talikai wato Allah ta'ala ya kusantar da shi fiye da sauran talikai shi ne ma'ana wannan wada hulhubbu kuma yana da so wanda yake na musamman da Allah ta'ala yake masa ko da haka kenan son da Allah yake masa da kusantar da Allah ta'ala ya yi masa kusantar da shi da yayi ya fi na mai dukkan sauran mutane gaba ɗaya ya sa aka yi isra'i da miraji da shi babu annabin da aka yi miraji da shi sai manzon Allah sallallahu ya wuce sammai guda bakwai ya je gana da Allah subhanahu wa ta'ala kuma so kuma mazala shine khalilul badalin Allah ne kuma Allah ta'ala yana son sa so na kololuwa shi yasa ya zama shugaban annabawa ولقد أخذنا من النبيين ميثاقا وتيتي wa ibrahim wa Musa wa وإبراهيم saboda haka kenan mazala kuma shine a farko shine sayyidul rusul yace wa hal ba'da matrahu li mawlahu ghayatun huwa al-abd haqqan qarrabathu inayatun nihayatuhu lam taktafiha bidayatun bidayatuhu lil murtadin nihayatun umushubu husnan hawlahu wa huwa al-qutub wa hal ba'da matrahu wa hal ghayatun shi akwai wata matika ta daraja ba'da matrahu bayan tafiyar da shi li mawlahu ba ubangijinsa wato bayan isira'i da aka yi da shi aka yi iradi, aka kai shi gana da ubangiji ta ala Allah akwai daukakan da ta wannan wato kamar dalili yake bayarwa cewa ba wanda Allah kusantar da shi yake son ka irin mazala ta kuma idan kana neman hujja to manzala Allah ta'ala ya yi isra'i da mazala ta kuma yanzu bayan wannan isra'in akwai ta gaya da ake nema na ɗaukaka ka ce ta samman buga. har ka je inda mala'ika jiru ma bai je ba ya ce to ni anan nan na tsaya da jiragen mun ta haka yi gaba ya yi gaba ya je gana da ubangiji ta ala. ba annabin da aka yi ba. annabi Musa da aka gana da shi yana tsuri Sina ne a kafar Masar wani dutse ne a Egypt a wannan dutsen yake Allah ta'ala ya magana da shi amma ba sama aka tafi da shi aka yi aka yi magana da shi ba zama manzala ta sama darajar ta kai matuƙa wajen ubangiji ta subhanallazi asra bi abdihi zai min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina Allah nuna masa ayoyi daban-daban a huwa al-abdu manzala sama shine bawa bawan Allah haƙƙan haƙiƙa wanda qarrabat ku inayatun inayatun kulawa na ubangiji ta ala qarrabat ta kusanto da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah shine bawan Allah da aka ce huwal abdu nan saboda manzo Allah ya fi son a ambace shi da me da bawa kisa Allah ta'ala yake yawan ambaton wa annahu lamma qama abdullahi da da'u subhanallazi asara bi 'abdi kaga subhanallahi abun nan tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi 'abdihi to shi yasa maza sa ce la tuduruni kama atratin nasara almasih ibn maryam fa inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasuluhu kar ku kar ku ce gona da iri wajen yabo na irin yadda nasara suke yi suka yi annabi isa suka ce Allah ne ko dan Allah ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzon Allah kawai za ku amince amma kar ku kai da matsayi ba wannan ba shi yasa kuma an aiko mala'ika jibrilu ya tambayi manzala kuma yana son ya zama annabi ne bawan Allah kawai ko ya zama annabi mana abin nan sarki sai ya zaɓi ya zama annabi bawan Allah lokacin da mala'ika jibril yake gaya masa cewa Allah ta'ala ya kushi ya zaɓi yadda yake so yana sai ya zama nabiyun abdun ko nabiyun malikun annabi mai sarauta irin na annabi Sulaiman za a ba shi ma fiye da na annabi Sulaiman ko kuma ya zama annabi bawan Allah ba mai mulki ba kamar da aka jiya don nuna masa an tawafa kaɗan da haka sai ya zafi ya zama annabi bawan Allah kawai babu mulki mulki ba masifa ba ne ya za ka yi da shi kuma duk da haka bai hana ya zama shugaban annabawa gaba ɗaya ba amma kaga ai yanda annabi sulman ya dinga jujjuya aljani yanda ya mulki a duniya ba za kama bai irin wannan mulkin ba shi yasa da ya kama aljani ya tsaure shi ya matse shi ya san da ya ji damshin yawon sa ya tsaure shi a ya matse shi ya dinga tuba shedan kenan ya dinga tuba a madina sai ya ce ba don daga baya take shi ce ba don kada in abun nan in saba addu'an da annabi suleiman ya yi ba da yake rabbi habbi min sallayan bagi bi ahadi min alami ya Allah ka bani mulkin da wani bai za a bashi irin sa ba ce wallahi da na tsaure shedan a ginshikin masallaci na nemo yaran madina sun zo suna wasa da shi kaga zai sarrafa zai jujjuye shedan yadda yake so amma sai ta da je tafiyan ta kawai bai saurayi shi ba saboda annabi musulman ya yi mulkin ka shi kadai ya zama ba da irin a duniya ba zama mulki bai dame shi ya ce ni hayatu matikar wato mulkin manzon Allah abin da darajar manzon Allah ta zama lam taktasibha bidayatun faruwa lam taktasibha bata tsurure ta ba wato bata neme ta ba wato shi darajansa ba wai daga baya ne ya same ta ba dama ta yana da ita Allah ya ta'ala riga ba shi darajar dukkan ya halitta shi ne ma'anar wannan magana ba wai da karkantacce ba ne daga baya ya zama mai daraja ba duk ko zamanin jahiliya shi mai matsayi ne aminun ake sai masa amintacce sai dai darajar ta kawo lokacin da ya zama annabi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bidayatu farko farkon wato abun nan insa darajar nasa din kafin ya kai kololuwan gaba daya to nihayatun karshe ne da murtali daga manzoni. wato za ku tanta darajarsa da na manzoni, sai zama kamar dan farko farkon darajarsa sune na sauran manzoni shi kuma ya tafi kololuwan ba su kai san jin ba huwa kuma shuhu sune taurari husunan wazan kyau haulahu a gefe gefen sa huwa al-qutubu shine babban tauraro da ake ce masa qutubi ake ce masa qutubi wanda ba tauraron da ya fi shi girma wato kamar ka ce rana ne da taurari kawai shi rana ne su kuma sauran su ne mai taurari shi ne ana yana nufin shi babban tauraro ne sauran kuma ƙananan taurari ne in za a kwatanta mai wato ainihin darajar kamar yadda na biga yake zuba yake zuba numan ko yana cewa fa inna ka shamsun wal muluku kawakibu idza tala allam yazu min kunna kawkaw ka anna ka shamsun ne waka amma wasu suna dan gyara wato kamar kai abun nan ne eh, shamsun rana ne sauran kuma sarakuna su zama mai su zama taurari sai su zama taurari to kaga ko idan rana ta fito babu wani sauraro da zaka ga cikin rana ta ba wai ba ka nan bane suna nan ranar ne ta hada ka gansu in rana ta faɗi dire kuma sai ka gane sai ka ga taurari ka annaka shamsu ya amma suna cewa fa innaka shamsu akwai taro da muka yi lokacin muna Kaduna SAS eh, na na na larabci muna da kungiya ta larabci to sai aka gayyato sarkin kano zai zo to ka zan abin nan yarbawa da son waka wani wani mu bayarbe to za a yi waka ne na larabci amma ana son amshin ya zama wannan bai ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala allan yadmi huna babahum to ka rawata sakatika kowa in ya gullo duk wani sarki zai zama babu shi to idan mun ce ka annaka shamsun sai ce kun kar mai don fada mu sai fa innaka shamsun don ka ana daga nan akwai tadbiya ce kamar rana ne kai sauran taurari ta a mutum fa inna ka shamsun haƙiƙa kai rana ne sauran taurari ne idan ka ce ka an daga su kuma haka yake a rubuce ce a cikin ta kai na adab da sauransu amma sai sai fatire sai dole muka dinga cewa fa inna ka shamsun wal muluku kawaki idan kada Allah ya zo min kunna kawkab ah, to shine ana yace humu shubu husnan hawla huwa huwa saboda shi ne sauraro mai haske sauran kuma ƙanana ƙananan wato taurari ne husnan wajen ki wa hibbu rasulullahi hubban muhibban wahid wa amdahu bil haqqi ghayra mufannad wa in balaga al madluba bil mad'i mushtadi balagna bi mad'i al hashimi muhammadin duraquna min ma'in tawidu al habmu yace uhibbu rasulullahi ina son manzala ta sama hubban wahid son me kadaitawa ka san ma'anar son mai kaɗe sawa a ce abun son ka kwaya ɗaya ne ka san gaba ɗaya zai zama mai kara ja a kan a kansa kenan kuma a ce matar ka kwaya ɗaya ya kake son ta kana mata kijiya sai kuma son ya mai sai ya rabu kuma ba kamar yadda kake son ta dama ka gani to shi ne ma'anan wannan kenan to hubban wani son mai kaɗai ta mai soyayya kamar matanka kafin ta haihu kai kaɗai take so so ne kwaya ɗaya tana haihuwa sai ka raba son biyu biyu yana wurin ƴaƴan ta ne kuma yana ne wurin ka idan kai ta in ba kai ta ba kuma uku za ta ba. kashi biyu ta ba wa ta kashi ɗaya kuma ai ta ba ma ai ta ba ma da kai to kaga kafin ta yi da kai kaɗai ta ke to shine ubba muwahhidin kenan son mai kaɗai ta so ce wa amdahu kuma ina yabonsa ma'ana manzo Allah shi kadai nake so kuma ina yabonsa bil haqqi da gaskiya ghayra mufannadi ba abun ƙaryatawa ba wato duk wanda zan faɗa ba za a ƙaryata ne ba gaskiya zan faɗa a wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfadadu shine ƙarya at-tasnidu ƙaryata mufannad abun ƙaryatawa mufannid mai ƙaryatawa wa in balagal al-madluba bil mashi mujtadi mujtadi mai nema wato mai neman kyauta wa in balagal magluba ko da ya isu abin da yake neman nasa bil madahi da yabo wato idan mai yabon wani mai kuɗi ya yabi mai kuɗi ko mai sarauta ya yabi mai sarauta to ko da ya samu abun da yake nema da yabon nasa na abun duniya domin kuma balagna mun isa bi madhil hashimi da yabon ba hashimi muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi zura kunanin kololuwan darajoji kololuwan darajoji wanda ma in yi tsabilu alhabamu wanda alhabamu manya-manyan zuwa ko manya-manyan sultai ma in yi tsabilu ha baya gasan tsawo da su idan kai ka bi wani sarki ko mai kuɗi sai aka baka ɗan dubu ɗaya dubu biyar dubu ɗari ko aka baka mota ko kujerar maka ka yi ta tafiya haka amma mu kan mun kai ƙololuwa na darajoji saboda yabon mazala ta sama wanda manya-manyan dogayen duwatsu ba sa iya gasa tsawo da wannan darajoji mun fahimta alhabamu su ne duwatsu amma ba duwatsu ba tuddai na yaji na ƙasa ƙasa ne za ta yi tudu ta yi tudu ta yi tudu wanda za a iya samun daula gaba ɗaya tana kanta ne ma'anan daula eh, kare za ke cewa ƙasan wani ya fahimci kuma ƙasa wanda ake taka na ke <laughs> kamar a ce najeriya gaba ɗaya da tana kan tudu ne to shine alhabam su nan hibam suna da iyaka su ma a duniya geography ana karanta shi idan an gaya maka adadin teku a duniya aka gaya maka adadin koguna a duniya to za a gaya maka kuma adadin hiza su wa'annan tuddan su ma ga adadin su a duniya kasa da kaza suna kan daya kasa da kaza suna kan suna kan guda daya to shi ba za ka gane su ba kana tafiya kana tafiya kana haura za ka ganka a sama sauran mutane kuma suna sauran kasashe suna kasa to abu ne wanda kawai ba za ka hango shi ka ce kaza ba amma kamar dutse za ka ce ga can wani dutse ko da za ka gane sa shi ko wannan saboda girman tutun din ba za ka gane shi da garaje ba kamar ainihin zurfin abun nan ne abun nan bahrul mayyit kenan kana gangarawa ƙasa kake yi a jodan ne inda aka halakar da mutanen annabi Nuhu ƙasa kake yi ƙasa kake amma ba ka gane ba sai ka je wuri in ka hango sama sai ka ga ko ina tudu ne a gefe da gefe. sai sa ubangiji ta ala ambaci wurin adana al'am alif lami gulibat rum fi adana al'am an jayi rumawa fi adana arzi a inda fi ko ina zurfi a duniya kuma rumawa da ma a kafar jordan suke da falastin da da inda isra'ila take a to da haka nan ne fi zurfi to amma za ka yi tafiya a mota kana ƙasa ƙasa ba za ka gane cewa wai gangara kake yi ba saboda dai a hankali ne har ka ganka a cikin me a cikin rami to haka irin waɗannan tuddan su ma wato suna nan sun fi duwatsu tsawo dutse kan ba komai mana in kada da habamu to irin waɗannan tuddan masu tsawo na duniya ba sa gasan tsawo da kololuwan darajar da muke a kanta saboda ya yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke maka ina gani za mu tsaya nan inda kuna son mai sauran da ta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawai tambaya